جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنفاب بينهم يومئذ ولا يتفاءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na yi Allah godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na tafsirin Qur'ani wanda muke karanta tafsir na Ibn Kathir muna cikin suratul mu'minun ma muna kan aya ta tara, wanda Allah yana nuna yadda waɗanda suka yi tafridi ma'ana ba su yi aiki ba har lokacin mutuwa ya zo suna neman a yi musu rangwame a dawo da su wannan duniya zai su gyara aikin wannan shi ne abin da darasinmu zai yi magana a kai amma kafin mu dora muna da wani abu da yake kayan mu kowa hankali zai iya cewa a wannan kasa da musulmi da wanda ba musulmi ba ina ga mutane da yawa kowa abin ya taɓa hankalinka, shine na wata wa allah da aka kashe kuma kika yi jinna a ana cewa ko a mararraban ina mararraban jos a nan ne aka yi mata wannan cika. abin da kai ci wai mata da yan uwanta kuma yadda labarin ke fita su suka fara kururuwa ba su da shaida ba su da kowa su suka fara kururuwa da cewa ko ta yi satar yaro ne wannan ka kururuwa ba shaida ba komai 'ya'yanta biyu a gabansu aka kashe wannan mata aka ɗauki mashin aka tsora aka kunna musu wuta suna ci jama'a mun dabbobi ne yanzu duk jakar jakuna da jakuna kun taba gani inda suka taru su kake dan su jakuna kun taba ganin inda aladu dabbobi da suka taru kawai suna cizon dan su har sai da ya mutu yanzu kun taba ganin inda wasu dabbobi suka taru sai da suka kashe dan su yaya aka yi mutane suka kasa dabbobi wajen hankali jama'a wanda fada tukin mota kake sai ka buge tunkiya da kuskure in dai ka ja girkin ka ta tsaya tana da yan uwa to za ka ga sun taru a kanta saboda nuna tausayi yanzu idan wasu sun yi rubutu sun ce yan arewa dabbobi ne muna da ne za mu gaya musu tsakani da allah tsakani da allah wanda ita ce haihuwa wannan shi ne haihuwa idan irin waɗannan za su kawo duniya ai gara baka haihuwa wallahi gara baki haifa ba kuma mata suka wannan kururuwa aka kama ɗan uwarsu aka kashe kuma abun ta kai kamar yadda labarin yake ta yaduwa don na ga wata mata ta ce ko cewa da alkur'ani za su rasu cewa dpo ya kamo ta ya miƙa ta kuma tana ma gaya ma dpo cewa ba za su kashe ta idan ka miƙa ta kuma a hakan ya miƙa ta yanzu wannan shi jami'in tsaro ba shi da hankali ne wai maganar da yake faɗa shi ne yana cewa wai wadda su kona station ɗin kai ba ka da hankali ne baka san cewa ɗakin ka'aba bai kai ran ɗan adam ba ba ka da hankali ne kai gpo ba ka da hankali ne ai da kana son ka yi aiki da na hakika kamata yi kafin a kashe ta kai a samu gawar ka an san ka yi aiki wajen tsare rai don shi aka ɗauke ta haka ne ko ba haka ba amma sai ga shi abin ta kai wai dpo wadda ake tsammanin za a samu ceto a gurinsa aka kai ta gurinsa amma shi ya kamo ta yanzu tun kudata kamar yadda ita matar take faɗi kuma yana gani aka kashe ta kuma yanzu wani ma'aikacin gwamnati ne wani ɗan sanda ne wani waye zai zai goyi bayan wannan mutumin ya rinka ba shi kariya saboda an rena mutane wannan dabbanci har yaushe mu dabbobi ne babu tunani ba komai kuma haka aka ce a ɗauki doka kawai ayi. yi na ga kamar an ce an kama wasu mutane an gurfanar da su a wajen shari'a amma ban ga an saka bidiyon a ciki ba ai ya kamata shi a kama shi kamata shi yana cikin waɗanda za a gabatar a gaban kotu domin mu a musulunci a musulunci nake ma magana duk wanda aka same shi yana da hannu ya saka hannu wajen kashe wannan matar wallahi kashe shi ya kamata a yi a musulunci haka yake shi yasa sai na umar ya ce da mutanen sana'a duk za su haɗu wajen kashe mutum ɗaya su ittifaki ko baka saka ka doka ba inda ka yi salin to za mu kashe ka ya kamata in hukuncin rafiya za a sa shi shi. duk abin da za a ya kamata shi ma a kamo shi a zo a saka shi cikin shari'a su tuɓe masa kakin saboda bayan ya kama ta ga matar tana gaya masa cewa in ka miƙa ta za su kashe ta suka fizge ta suka mai da ita kuma ya miƙa ta yi ga ta nan wani su kashe ta kamar yadda matar ta faɗa ina jin kowa ya gani kowa ya gani ba ka da hankali wai za a ƙona station station sun uwarwa me a cikin station din da ya kai ran dan adam me a station da ya kai ran dan adam ko ba sai na Umar ne yake tawafi da yake cewa ko manzo Allah yace yake ba Ka'aba innaki la sharifa kina da girman daraja da kima a gurin Allah amma ina shaida miki ran mu'mini ya fiki daraja amma ga wani wai station wai station station din banza ne station din yayi bayan yana kallo an kashe mutane an kashe ta kuma wannan matar babu laifi ba komai dukkan abin da aka bincika na maganganu a gurin ba a samu wani abu ba illa kawai makaranta take nema za ta je lecture kuma malama ce ta islama mai amfani ce a cikin al'umma mai ba mu 'ya'yan mutane tarbiyya da matan mutane tana karantar da su addini ma mutanen da suke shaye-shaye sun zo sun kashe ta kuma akan akan zato akan banza haba jama'a wacce irin ƙasa ce kuma ku duba ni dai har yanzu ban ji ba daga bakin gwamnati sun yi jaje ban ji ba ban ji ba daga bakin manyan ƙasan nan ban ji ba daga ɗan majalisa ban ji ba daga gwamnan da yake wannan jihar ban ji daga 'yan majalisun da suke wannan jihar ban ji daga sarakunan wannan sun nuna jajensu akan wannan abun ba wannan ya nuna ba a damu da mu ba a fili wannan ya nuna ba a damu da mu ba kuma ina gaya muku inda haka ne kenan duk wanda aka kashe shi ba an kashe banda ne ko ni da nake magana nan an kashe ni karku dauka za a yi wani abu an kashe banda ne kawai a to me ra'ayi ba duka janar ɗin soja ya mutu ba to me aka yi yana nuna maka ƙasa ce kawai kenan babu wani abu kuma yanzu duk wannan gurbanarwar da aka yi a gaban kotu za ka gani ba abun da za a yi ma yaran nan ba za ka ji an rataye wani ba ko an kashe wani daga cikinsu yanzu ka dubi 'yan yaran ta ƙanana guda biyu ka dubi 'yan yaran nan mana ka kanne su a gaban su mana aka daki uwarsu har aka ka da ita aka kashe ka, aka ɗauku gawanta aka sa wuta aka ƙona me kuka rubuta a cikin zukatan yaran nan me kuka rubuta musu a cikin zuciyarsu da me za su girma me gwamnati ta rubuta aka bari a zuciyar waɗannan yaran kawai shi kenan dabba sai aka yi ma ba ya ji ba ka da hankali ne ba ka da hankali ne za ka ɗauki ɗan adam da rai ka miƙa ba waɗanda ka san kashewa za su wai dalili kawai shi ne za a ƙona station wannan kawai shi za ka bayar da dalili a matsayin ma'aikacinsa na jami'in tsaro mai ka tsare kenan kangon gini yanzu ya tsare kangon gini ya sa ɗan adam kuma an kashe shi ba musulunci wallahi duk wanda aka same shi da hannu ya kamata a ce an kashe shi saboda su ma yaran nan su ji cewa akwai ɗan rangwame da suka samu a zukatansu mai ka rubuta a zuciyar mijin wannan matar idan tana da uwa mai ka rubuta ka bari a zuciyarta idan tana da wasu sarakai mai ka rubuta ka bari a zuciyarsu sannan zukatan 'yan ƙasa mai ka rubuta musu kana rubuta musu cewa kowa aka kashe shi ba za mu komai ba kuma za mu iya ba mika mutum a kashe shi kamar haka bibiyo yake nuna za su iya nuna su miƙa mutum ma a kashe shi wannan har yaushe wata irin ƙasa ce muke rayuwa a cikinsu wata irin gwamnatoci ake da su suna nan ban da karin kuɗi a maroƙa ba hunda Danoji suke ɗauka suke ba maroƙa mutanen da ba mutanen kirki ba mana su ake ginawa yau wacce ta zo za ta koyar da tarbiyya za ta koya ba 'ya'yan mutane karar za ta fitar da matan mutane daga jani an kashe ta a gefe guda ana karin kudi ma wasu shashashu irin kasar da ka samu kanka kenan dan najeriya irin kasar da muka samu kanmu kenan irin shugabannin da muke da su kenan irin waɗanda kenan suke neman wai har yanzu suna neman mulkin tazarci suna kallo ana kashe ɗan adam janar ɗin soja da ya shekara talatin da wani abu yana fama yau ga yadda karshen sa mu balle kai da baka ba janar bane kai ba ma sojan bane wanda ya bauta ba kasar ya mata yakin wata kila har kasar ta kai ga yanzu shi ma ga halin da ya samu kanka ga wata kuma wanda ita kuma ga tarbiyyar da take babu al'umma ga tarbiyyar da take babu ita kuma ga yanda ta samu kanta ina da sauran mutane kuma shugabanci ko wayawa ya jajanta wa mutane da gwamna da shugaban ƙasa da sauran gwamnoni da manyan mutane a ƙasa ba mu ji kukan da suka yi ba mu ga sun nuna tausayi mai yaran nan ko ba kuma yanzu waɗannan yaran da ya kamata a ce hukuma ta ɗebe su daga ita daga su har ubansu a ce hukuma ya kamata a ce ta je ta ba su wani guri na musamman kuma ana kula da su ana kwantar masa da hankali shi uban domin yanzu yana cikin conflict da 'ya'yansa duka yanzu ya kamata a ce sun samu abin amma ina hawa jama'a yanzu wannan kuna tsammanin a ce a wata ƙasa aka yi ina jin kun taɓa jin cewa 'yan sanda ko ko a amurka ne suka danna wani suka shaƙe masa wuya ko har ya mutu me faru a ƙasar ba fitowa akai ba a kasar fitowa fa akai to yanzu wai wannan maganar ma da ake wani banza yana ta gina jin haushin mutane dan ne za a yi musu ma magana ina masu ba da shawara ga shugaban kasa wajen tsaro ina suke ina kungiyoyin kare mutuncin dan adam amnesty ake kiran su ko ina suke ina masu magana akan haƙƙin mutum ina human rights ya kamata a ce duk taro waɗannan su muga cewa har sai an gurbanar da DVO da waɗanda suka wannan aikin a kotu kuma sai an musu hukuncin da ya dace da su kuma hukuncin da ya dace da su a musulunci kisa ne wallahi shi ya dace da su kashe su kawai za a yi saboda kowa ya ɗauki darasi haba jama'a sai an fusata ka kayi ta maganganu sai an fusata 'yan ƙasa kowa ya fito ya yi magana yan ƙasa ba su da daraja ba su da mutunci ba su da kima ba kuma wai a haka wai yanzu wai shugabanci wai ihu yake sai ya zarce ka samu wasu da manyan riguna wawaye wai suna maganganu irin wannan ka je ka saka hula zanna ka sa kasuwar riga ka fito kana mutane ƙarya a irin wannan abu ka zo ma ka rinka cewa wai wai akwai tsaro ina tsaron yake dan ba a kama uwarka ba ko kuma don ba a kama ubanka ba hana magana gaskiya ne ba da an kama uwar shi tana hannu ai ya san cewa mu babu tsaron amma tun da ba uwar shi aka kama ba bari ya fito yawa mutane na kunya kuma ga mutum har sunan sai yake jinginawa da sunan Allah har sunan sai yake jinginawa da sunan Allah mabuwaye za ka tarar da shi wallahi duk wani azzalimi zai koma wajen Allah ina fir'auna ina na marur ina karu ne yake ina wanda ya da'awar Allah taka saboda mulkin da ya samu yana da fada yace shi Allah ne ina yake kai ma za ka tafi kuma duk waɗannan azzalimai wallahi sai Allah ya gofar da yau mai abu zalimu ala dai, ranar da azzalumi zai ciza dan yatsa in ji Allah ya kudu ya laita yana cewa kai tona da ma ban rike wane ba ai duk masu maganar wane suka rike ko wane suka rika suke masa kamfen ko ba ji bane dai wallahi sai ka ji dan ya tsanta a gaban Allah ranar tashin alkiyama kuma sai mun ganka insha Allah za ka ci da dan ya ka ce da ba kai ba wannan mutumin kamfen ba wallahi sai kai wannan kukan alkiyama za ta tsaya kuma sai Allah ya nuna maka jinin dan adam ba wasa bane Allah ce karramna bani adam wallahi na girmama dan adam maka dubiyar da aka yi ma wannan mata kisan gilla mana kisan gilla da da aka kashe ma haƙura aka amma fa ta tafi aka yi fa jama'a ƙona gawan tafi aka wai wanda ya zo yana ma ba da haƙuri cewa ɗalibar su ce mashin za aka ɗauka aka ɗora a kanta aka kunna musu wuta wai shi ma ya yi sa'a ba a haɗa da shi ba yanzu idan wani dan kudu ya zai da rubutu yana cewa yana da dabbobi ne me za ka ce za ka kare kanka da me za ka kare kanka ka taba gani inda jakuna suka taru sun kashe dan uwansu baka taba gani ba ko to ga ƴan uwanka mutane sun yi abin da jakuna ba su taba yi ba ko ka taba gani inda karnuka suka haɗu suna cizon dan uwansu har sai da ya mutu to ga ƴan uwanka dan waɗanda abin da karnuka ba su taba yi ba su sun yi kuma duk wanda ka tambaye su a cikin su mai aka ɗauka baka ba abin da zai fara malam da ka zo ka rada mata sanda a ka dan ka aka ɗauka ko mai mai naka ta ɗauka babu amsa ba abin da aka ɗauka masa ka taɓa ganin inda aladu suka taru kai ko kajin gidanka ka taɓa ganin inda suka taru sai da suka kashe ɗan uwansu to ga mutane sun yi abin da duk dabbobi ba sa yi in wani ya yi rubutu daga kudu ko daga wani abu ya zaki yan arewa sai ne ba dai dabbancin kenan ba ai dabbancin kenan wannan halin ba na mutane ba ne dabbobi ma ba sa yin wannan ya kamata a zaman to an sami wani tausayi kuma duk waɗanda aka gabatar din yanzu a ga su babu alamar hai'a mai kyau ta tare da su kuma duk ƴaƴanmu ne aiko su ne ka haifa ka kika ba da tarbiyya ka haifa ka kika ba da karatu gwamnati za ta lauta ka bayan da za ta talauci ta ko'ina sun kashe ƙasa sun kashe ta babu ilimi kyauta babu kiwon lafiya kyauta babu wani abu babu sana'a ina so ba in gaya muku wallahi inda za a yi lissafi za a tsaya a yi san su sun yara yanzu ire-iren waɗannan yaran wanda suke yawo a titi ai mun sha faɗi cewa tayin bomb ne mun sha faɗa gwamnatocin ne suka ce mu yan adawa ne saboda mun gaya musu wannan magana mun ce idan bomb din ya tashi kowa zai rasa inda zai sa kansa yanzu ya fara nunawa tun baya ba muke wannan magana shekara kusan goma nan baya muke wannan magana amma ba a kula da mu ba gwamnati tana ce mana bugar dawa ne ba mu san komai ba turancin ma ba ji muke ba turanci shine kololuwa da shi za a yi magana da Allah za a gaya mana wannan kuma idan mun gaya ma abin da ya kamata shi kenan sai ka ɗauki wannan gabar ka tsora an ce ba mu iya ba ba mu san komai ba to wannan shi ne yanzu abin da yake bin mutane idan ka kalle su kasan cewa babu wani abu babu alamar hai'a mai kyau to waɗannan 'yan siyasar su suke kashe ƙasar ba sa yin abin da ya kamata yanzu ba ruwansu da wannan magana kawai ya za wasu na can suna raba tutoci kamar tutar la ilaha illallah kuma wani dan an bashi tutar haɗin da fitar daloli yana kai saboda mahaukaci da shi ana kashe al'ummarka al'ummarka jahila al'ummarka ba ta da karatu al'ummarka ba ta da kiwon lafiya al'ummarka ba ta da tsaro an baka tuta ba ta la ilaha illallah ba kana cire daloli kana kana kai wa maroki asarar fata kai inda ta kai wallahi ba to in wani yayi rubutu ya ce dabbobi ne musai ne ba aikin dabbancin bane wannan ai ba hankali a ciki Allah ka shirye mu Allah za mu ga yadda za a tun da ji an gurfana a kotu sai mu ga yadda za a yi kuma ko ba sai kowa jira ba yawa kai alkali za ka mutu ko ba mu gaya maka ba za ka mutu da suna an gabatar da su wallahi kai abin da duk in ka je wajen Allah za ka yi masa bayani kai ma sai ka yi ma Allah bayanin abin da kai ga sunan a gabanka kuma in baka sa ma an kama bidiyon nan ba na gaba kai komai ba ta wannan shi ne wanda ya tura ya watakila da ba a fito da ita ba da an yi sabin ɗin ranta amma kai ka ɗauko ta na ga har hoto su ake yawo da su ga shi nan ya samo ta ta wannan matar tana riƙewa ta hannun hannunsa ya jefar ya tura ta gata nan ku kashe wannan shi ne zai tsare mutane kuma har wani ɗan sanda zai fito yi magana a kansa wai yana neman ya kare shi Amma amman yujadilullah anhum yawmal qiyamah ka ga yawo in an je wajen Allah wai zai tsaya ya jayayya da Allah akan wannan to shi kenan ku shirya ku yi rubutu da wani prostito da wani wane ne duk ku shirya ku je wajen Allah ku gaya masa bai wasta ce aka kashe halittarsa ce musulma ce mumina baiwar Allah idan aka kashe ka je ka yi bayani abun Allah na'am muna kan ayata tara, ko hatta idza jaa ahaduhumul maut a baya idan ba ku manta ba kafin mu tafi wancan dogon hutu Allah ya yi magana yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in naga dama sai in nuna maka sashin abinda ne musu tanadi na azaba annabi ya ce ya Allah kada ka sanya ni cikin mutane azzalumai Allah ya ce mu masu iko ne mu nuna maka tanadin da muka yi ma kafirai azzalumai waɗanda za su shiga wuta ina da ikon na gada nuna maka jahannama a wannan duniyar in ji Allah ina da ikon haka amma ban yi ba sai Allah ya ce wa annabi ka tunkuɗe abu mummuna da aka yi maka da kyakkyawa ka yi addu'a kuma Allah ya tsare ka daga sharri irin na shaidan ka roƙi Allah duk inda kake kada shaidan ya halarci gurin shi ne darasin da muka yi a baya sai Allah ya yake hatta idza jaa umar maut har lokacin da mutuwa za ta zo ma ɗayan su zai ce rabbi ya ubangiji na irje-i-auni a dawo da ni duniya ta yadda karshen azzalumai yake ƙarewa zalimi ya cuci mutane ya kashe bayan Allah ya kashe rayuka idan ne musu dukiyoyin ya zalunce su ya komai Allah yana kallon da bai masa komai ba amma sai ranar da Allah ya zo karban ransa sai ya rinka gaya ma Allah ya ce rabbi ya Allah irji'uni a mayar da ni mai tafsiri kamar yadda zamu gani yace wannan roƙon da yake ba yana roƙon ya dawo wajen danginsa bane ba yana roƙo ya dawo wajen 'ya'yansa ba ne, ba yana roƙo ya dawo wajen matarsa ba ne. kawai musifar da ya gani ta azabar da zai shiga yake gaya ma Allah a dawo da shi dan ya aiki na gani ba dan ya dawo wajen danginsa ba ba ta danginsa yake ba bi ya manta da su yana cewa a dawo da ni la'alli a amalu salihan zan aikata aiki na gani fi ma taraktu cikin abun da da na bari na kiyin aikin to yanzu zan yi aiki Allah a dawo da wannan zai amfani kalla Allah ya ce ko kada magana banza kake ba inda za a baka ka dawo innaha kalimatun yake wannan kalba ce kawai huwa shi wannan mai halin azzalimin qa'iduha kawai yake faɗan kalmar yana faɗanta ne kawai kai yake amma ba zai same ka ba wa min wara'ihim Allah yake gaba gare su barzakhun wato shine tilin kasa ya riga ya shiga kabari kenan yanzu abin da yake gaban sa shine tudun kasa ta kabari kuma zai zauna haka ila yau da yiwu su har zuwa ranar da za a tada alkiyama jama'a saura kwana nawa a tada alkiyama saura kara na wato to yanzu duk azzaluman da Allah ya magana a kansu da waɗanda za su biyo baya suna karkashin ƙasa kuma Allah ya gaya musu haka za ku zauna a cikin wannan azaba har ranar da muka tada aljiyawa idan ba kai makan ka faɗa ba yaushe za ka yi makan ka faɗa ka hana kanka zalunci ma ka hana kanka zalunci yukubiru ta'ala Allah yana ba da labari anan an halin muhtabar daga halin mutumin da mutuwa ta zo masa ya kai gargara inda mauti lokacin mutuwa al-kafiri kafirina daga cikin waɗanda suke kafirai awin mufarrade ko waɗanda suka zauna ba sa aikin komai shi Allah ya ce ayi kaza sun ki to da su da irin waɗancan kafirai kowa zai yi nadama malam kai aiki kai aiki malam kowa ya tsaya yi aiki kowa ya aiki kawai kaji almufarridi na waɗanda suka ƙi yin aiki suna zaune kawai galala sun ƙi su yi aikin da Allah ya ɗora musu kuma su masu ce su kafirai bane sunan su mufarridi an gaya ma ga abin da za ka yi karfi da taƙi an gaya ma cutar wancan ba kyau amma shi kake kai ka cuci wancan ka danne haƙƙin wancan ka zalunci wancan shi kake kai in an kira sallah ba za ka zo ba sai lokacin da ka ga dama in ka ga dama ka haɗa salloli mufarridi to Allah yana magana da kai zaka zauna a irin wannan hali waɗanda suke mufarriina fi amrillahi ta'ala a cikin umurnin Allah wakilihim ko inda zalik ana gaya musu a wannan lokacin wasu alihim kuma da tambayar da suke yi a raj'ata ila duniya suna roƙon a ba su dama su koma duniya liyusliha ma kana afsadahu fi muddati hayati wai yana roƙo ne liyusliha domin ya gyara ma kana afsadahu abinda da ya kasance ya fata na barna fi muddati hayati a tsawon rayuwarsa yanzu yana cewa a bashi dama zai dawo ya gyara zai dawo ya gyara barnar da yi ka kashe mutane ka zalunci mutane ka yi abin da ka gada yanzu ranar mutuwa ta zo kana cewa a barka za ka dawo ka gyara ai wajen kila waɗanda ka kashe masu riga sun tafi ba wani hada kala saboda haka yake cewa rabbi ya Allah irji'un a mayar da ni la'alli amalu salihan fi ma tara zan aikata aiki nagari cikin abun da na bari ban yi ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar duk masu laifi da ciwaciwa da cuku da fasadi da barna da kashe rayuka da zaluntar mutane sai sun yi irin wannan maganar ranar mutuwa ko ku mutane ba kwa ji sun yi Allah ya sake faɗi irin wannan ayar a wani gu wa an fi da yin Allah ya ce ku siyar min ma razaqnakum daga abin da muka azurta ku min qabli tun kafin an ya tiya wa an ya tiya ahadakum al-maut tun kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku fa yaqulu rabbi sai ya rinka cewa ya Allah ubangiji na laula akhartani da dai za a jinkirta mun ila ajalin qaribin zuwa ga wani ajali na kusa fa asaddaqa in yi sadaka in cire zakka a dukiyata in yi abin da ya kamata wa akum min as-salihin zamanto daga cikin salihai in je mai hajji da yi ibada da yi azumi ne komai in zama salihi a jinkirta mu ajali ya zo Allah ya ce walan yu'akhiru Allahu nafsan Allah dai bai taɓa jinkirta ma wata rai ba idza jaa ajaluha idan ajalinta ya zo, wallahu shi Allah kabirun mai bada labari bima ta'maluna da abubuwan da kuke aikatawa wa ta'ala a wata ayar kuma Allah cewa yayi wa anzirin nasa ya Muhammad ka gargaɗi mutane ka musu gargadi su daina aikin saƙo da munanan ayyuka Yau yawma imul azab ka gargaɗe su ranar da azaba za ta zo musu fa yaqulu allazina zalamu azzalimai da suka yi zalunci za su faɗi su ce a rabbana ya ubangijinmu hirna ka jinkirta mana ila ajalin ƙaribin zuwa ga wani ajali na kusa nujibu da'awata ka za mu amsa kiranka wannan ma lokaci ya ƙure ya wuce ba zai yi ba wa nattabi'ir rusula za mu bi manzanninka da ka aiko kaga kenan sun nuna ba su amsa kiran Allah ba a rayuwa sannan kuma ba su bi manzanni ba a rayuwa amma yanzu suna cewa a musu jinkiri za su amsa kiran Allah za su bi manzanni sai Allah ya ce musu awalam takunu aqsamtum min qabl shin ba ku kasance kun yi rantsuwa ba kafin mu zo muku da wannan ajali kuka ce ai malakum min zawal ba ma wanda ya isa ya gusar da ku a duniya ai kun yi wannan rantsuwar akwai waɗanda suna cewa ba za su mutu ba aiko suna ganin kamar ba za su mutu ba kun yi rantsuwa cewa duniyar ma ba za ku barta ba ku ne ɗan kaɗafi kullum akan mulki ba za ku bar mulkin ba in kuma wa'adinku ya za ku kawo waɗanda kuke so ku ɗora har yanzu dai mulki bai fishe ba daga hannu kun yi ta rantsuwa akan ba za ku bar mulkin ba yanzu ga kunan a gaban mu sai yaya wakala ta'ala Allah ya sake cewa a ire-iren waɗannan mutane yace yawma ya fi ta'awiluhu ranar da fassarar abin da ake kiran su zai zo musu suka ki aikatawa yaqulu na nasuhu min qabl waɗanda suka manta da alƙawarin Allah tun kafin zuwan wannan wa'adin na Allah qad ja'at rusulu rabbina bil haqq haqiqa manzannin mu sun zo muku da gaskiya ba ku yarda kun karba ba ba ku yi aiki ba wai a yanzu suke cewa fa hallana min shufa'a ya Allah akwai masu ceton mu a ba mu aron su su cece mu fa yashfa'u lana su cece mu aw nuraddu ko kuma a mayar da mu duniya fa amala za mu aikata aiki ghairar ladhi kunna na'mal ba wanda da muka aikata ba wannan zai karbu ba zai karbu ba Allah ya sake faɗi akan sha'anin irin waɗannan azzalumai ubangiji ya sake cewa walau tara ibil mujrimuna da zaka gani a lokacin da masu laifi ta'adda masu kashe mutane masu zaluntar mutane masu ƙwace haƙƙin mutane da za ka ga lokacin da in an ta da alkiyama na ki su ru'usihim za su zo kansu a sunkuye kowa ya sunkuyar da kai baya son ya ga Allah baya son kallon ubangiji na ki su ru'usihim inda rabbihim sun sunkuyar da kansu nan ga Allah saboda laifin da suka yi rabbana sai su ce ya Allah abusarna mun gani ko an ganar da mu wa sami'ina kuma mun ji kiranka farji'ina a mayar da mu duniya na amal salihan za mu aikata aiki na gari inna muqinuna mu mun sakankance da maganganun ka gaskiya ne wannan zai amfani ba zai amfani ba lokacin da ake neman su da abun basi ba Allah ya sake kawo wasu ayoyin akan irin waɗannan mutanen yana cewa walau tara da za ka gani ya Muhammad izi wuqifu ala nari lokacin da za a tsayar da su akan wuta ga wuta tana ci balbalbalbal sai a ce a tsayar da su kafin a yi musu wata magana faƙalo sai su ce ya laitana ya kai tonmu nuraddu a mayar da mu mana wala ziba bi ayatun rabbina ba za mu sake ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba kuna nakuna minal mu'minin za mu zamanto cikin mu'mini wannan zai musu amfani ba zai yi amfani ba a wata ayar Allah ya sanke faɗa yana cewa bal badalahum ba haka ba ya bayyana a gare su ma kanu yukhfuna min qabl abinda suka kasance suna koyewa kafin yau kafin zuwan su yau sun kasance suna munanan ayyuka suna koyewa to yau ya bayyana musu mummunan aikin su da suka yi duk da suka koye ya fito fili wa nawruddu Allah ya ce da za a mayar da su kamar yadda suka nema la'adu Allah ya ce wallahi koma mummunan aikin da su yanzu azalibi da zai kamu da rashin lafiya ya ta kuka yana cewa wayyo Allah wayyo Allah ya tuba wayyo Allah ya tuba in Allah ya bashi sauki zai sake komawa ofishinsa na zalunci ko ba zai koma ba shi za Allah ya ce da za a mai da su duniyar ma komawa zaluncin za su la'adu da za su koma limanuhu gu daga abin da aka hane su wa innahum Allah yake su wallahi da makayyata ne Allah ya sake faɗi akan al'amarin irin waɗannan yana cewa wa tara zalimina zaka ga azzalimai macuta da suka cuci mutane zaka gansu lamma ra'awul azaba lokacin da suka ga azaba a lahira ya ƙoruna suna cewa hal ila maraddin bin sabil akwai wata hanya da yanzu za mu bi a filin tashin alkiyama misilale mu dawo duniya zai yi ba zai yi ba shi ba Allah ya faɗa har yanzu akan halin waɗannan mutane ka dubi ayoyi da Allah yake ta magana akan azzaliman da suka zalunci mutane in sun je lahira ko ranar mutuwa wai za su nemi dawa ba za su samu ba Allah ya sake faɗi akan al'amarin su qalu suna cewa rabbana ya Allah amattana ni ka kashe mu sau biyu saboda da babu su aka kage su bayan an kage su kuma aka kashe su fa ahyaita na ka rayar da mu har sau biyu da babu su aka samar da su aka ba su rai aka zo kuma aka karbi ran suka tafi lahira aka tayar da su kuma an sake dawa musu dare sun rayu biyu ko sun mutu sau biyu to sai su tsaya a gaban Allah saboda ganin bala'i sai su ce fa sarafna bi dhunubina Allah mun yi furci mu masu laifi ne fa hal ila kurojin min sabil akwai wata hanyar da za mu fita daga nan wajen hisabi kada a yi mana hisabi akwai hanyar za a samu za a samu Allah ce zalikum ku nan dai bi annahu sha'aninku a duniya yadda abin ya zama idza du'iya Allah idan an kiraye ku an ce ku zo ku bi Allah ku bautata ba Allah wahda ku shi kadai kafartum kafircewa kuke ce ba za ku yi ba wa in yushrak idan an hada Allah da wani tu'minu sai ku yarda to yau fal hukmu lillah yau hukunci na Allah ne al'aliyyi maɗaukaki alkabiru mai girma komai ya zama na Allah malami kake alhaji kake mai kudi kake ɗan siyasa kake mai mukami kake shugaban ƙasa kake gwamna kake ɗan majalisa kake wane ne kake in dai ka yi zalunci to yau ga ka a gaban Allah fal hukumu lillahi al'ali hukunci yana ga Allah maɗaukaki alkabir mai girma ba ka da soja ba ka da ɗan sanda ba ka da pa ba ka da sa ba ka da duk wani abu da ka sani kowa babu shi kowa ta kan zai falhukumu lillah hukunci na allah ne al'aliyi wanda yake maɗaukaki ya fi ƙarfinka alkabir mai girma ya fi ƙarfinka wakala ta'ala allah ya sake faɗi akan halin irin waɗannan mutane yace wa hum yasriquna fi fiha suna hargowa da ihu da tashin hankali a cikin wutar jahannama an riga an gama musu hukunci an cusa su cikin jahannama kowa ihu yake yasriquna fiha Allah yace suna hargowa suna ihu a cikin ta suna cewa rabbana ya Allah akhrijna ka fitar da mu na amal salihan za mu aikata aiki nagartacce ghairal ladhi kunna na'mal ba irin aikin da da muka yi kawo mu wannan gurin ba sai Allah ya mutu wata tambaya awalam nu amirkum ma yatazakkaru fi ban rayar da ku ba a duniya wadda ya kamata ku azantu a cikin rayuwar da na ba ku a duniya za ka samu wani har shekarun sa saba'in amma zalunci yake tamanin yana zalunci sai Allah tambaye shi ta ah, ban baka shekarun da ya kamata ka wa'azantu ba a duniya na ga yanzu ana karanta wata wasiƙa ta tsohon wani shugaba a ƙasar nan ana karantawa yana cewa komai ya ƙare yana ganin ya yi kusa ya ce wai motoci da wane ne duk ba za su yi masa amfani ba ya yi gidaje ya yi wane ne ya yi yarinta a lokacin da ake gaya masa bai ji da kansa yake furtawa su kuma masu abin har hoton gawa suka suka ajiye a gabansa irin gagawar a lullube kuma ga abin da yake bana wani daga cikin tsofaffin shugaban ƙasar nan wai ya rubuta wasiƙa kamar wasiya yake ba 'yan najeriya kama ba sani ba ko a ƙarshen magana ya nemi tuba to ku bar magana Allah ya ce awalam nu'ammirkum ban rayar da ku ba ma ya tazakkaru fihi ya kamata a ce kun wa'azantu cikin rayarwar da na yi muku na tsawon shekaru na tsawon shekarun da na baku wasu ma za ka ga shekarun Allah ya ba su tsawon shekaru kuma bai sa su cikin wahala ba kuma wallahi zunubi suke duk abin da suke bukata a musu amma kuma su yi imani da Allah su yi, yanzu an dawa ana rubutun wasiƙa to zuwa ina ha man tazakkara ubangiji ya ce ai na rayar da ku cikin kwanakin da duk mai wa'azantuwa ya kamata ya wa'azantu waje a kumin nazir mai gargadi ya zo muku annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo to tun da ba ku yarda ba yanzu kuna neman abu da ku duniya ba zai yi ba fa zuku ku dandani azaba in ji Allah fama lizzalimina na min nasir babu ga wani azzalimi bai da mataimaki Allah ka kiyaye fa zakara ta'ala ya yas'aluna na raja Allah ya ambata a waɗannan ayoyi da muka karanta azzalumai da suka zalunci mutane za su nemi dawowa wannan duniya a lokacin da mutuwa ta zo musu wala yujabuna inda al ba za a amsa musu bukatar su tun da yanzu gargarar mutuwa ta zo wa yawman nusur ranar ranar da za a tara mutane a musu hisabi ba su da mataimaka wa waqatul ar lokacin da za a bijiro da mutane kamar fari a gaban Allah tsirara ba su da mataimaka za a bijiro da su alal jabbar a gaban Allah mai tilastawa zai ce shiga wuta kawai ba yadda za ka yi wallahi mai tilastawa mulki ya kare girman kai ya kare jiji da kai ya kare duk a waɗannan lokacin ba ka da abin da za ka yi kawai in an ce yi nan yi za ka wahina yi orado na alanna a lokacin da ake bijiro da su ga wuta a kai su ba bai musu wahun fi gamaratil azabi fil hamid sun dulmiya cikin azabar Allah mai zafin gaske Allah ka kiyaye ku wa qawluhu hauna fadin Allah da yake a wannan gurin da yake kalla lokacin da shi mai cewa a dawo da shi ubangiji yake kalla ba zai yi ba innaha kalimatun huwa fa'iluha kalla harfu rabi'in malaci harafi ne na tsawa wa zajarin da tsawa bai na wannan maganar kamar yana cewa ya Allah a dawo da bai Allah ce kai daina wannan magana tsawa aiki ka daina wannan magana magana banza kake kawo ai mun rayar da kai mun baka lokaci ka daina wannan magana la tujibuhu ba za a amsa masa ba ila ma qalaba zuwa ga abin da yake nema wala tuqbalu minhu ba za a karba ba daga wajensa wa qawluhu ta'ala fadin sa da yake Allah madaukaki innaha kalimatun huwa qa'iluha قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم shi ga abin da yake cewa ai la budda an ya kulaha ba makawa dole ya faɗi wannan kalmar ba makawa kullu muftadarin zalimin duk wani azzalimi ne ya zalunci mutane mutuwa ta zo masa dole sai ya faɗi wannan kalmar ba makawa domin Allah ne yake gaya maka zai faɗa kuma dole zai faɗa ko kuna ji ko ba kwa ji wa yahtamilu an yakuna zalika illatan liqawli hakan din yana iya bayyanuwa saboda shi ne illar da aka ce masa kalla bar wannan magana ya annaha kalimatun domin ita kalma ce ai su'aluhu ar-ruju tambayar da yake na cewa zai koma li amala salihan dan ya aikata aiki nagari huwa kalamun minhu magana ce kawai daga wajensa ba ta da wani amfani wa ƙaunun la amala ma'ahu kuma magana ce wanda ba shi da aiki tattare da shi wa ruddu da za a mai da shi lamma amila salihan da ba zai aikata aiki na garin mu wala kana yukazzibu da ma ya kasance yana karyatawa fi maqalatihi hadhihi in an mai da shi sai ya karyata wannan magana zai koma munanan ayyukansa ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ruddu da za a mai da su la'adu limanuhu anhu da sun koma zuwa ga wannan abin da aka hane su wa innahum lakazibuna su makaryata ne inji Allah وقال مجاهد بن كعب القرزي yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak qala fa yaqulu al-jabbar da daukaka sai Allah ya ce masa kalla na an tsallake kana wai babu shi bai kawo shi وقال محمد بن كعب القرزي قال قتادة اوكي مو دغ نان ولو ردوا لادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون وقال محمد بن كعب القرزي نعم إيه، بغن يا زمان دبان دبان آه، قال عمر بن عبد آه، الله عبد الله مولى كفره idan sami'ta ya yaqul yace idan kaji Allah yana cewa kalla fa innaha kali fa inna ma yaqulu yana cewa kazzaba ko kazaba kai ƙarya wato ƙarya kake cikin abin da kake bada in an dawa da kai za ka gyara aiki to ga kata da yazo qala qatadatu fi qawlihi ta'ala shi ne ko wani ne daban kuma hatta idza jaa dahumul mautu an gane muna da lokaci har yanzu na? to a in mun zo za mu ɗora ne fa'iza na ta kafin su to nan ne za mu ajiye insha Allah sai kuma haɗuwa ta gaba saboda a lokaci ya riƙa mu za mu ajiye a nan insha Allah sai haɗuwa ta gaba suna roƙon Allah ya ji tausayi mu ya mana rahama wannan ƙasa muna roƙon Allah ya fitar da mu a halin da ake ciki Allah wannan hali da ake ciki Allah ka canza shi ya ubangiji ka canza mu zuwa ga kyakkyawan hali mafi alheri gare mu ya Allah ka ji tausayin mu ya kada ka kama mu da abin da wawaye suke aikatawa masu saƙonka ubangiji ka ji tausayin bayinka ya Allah da tsofaffi da yara ƙanana da waɗanda suke salihan bayi ya Allah ka ji tausayi mu kada ka kama mu da abin da wawaye suke aikatawa a cikin mu masu sabon Allah masu kashe kashe masu zinace zinace masu munanan ayyuka Allah kada ku ci musu ya same mu ya Allah muna roƙon ka ya Allah ka yafe mana ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah ka fitar da mu daga wannan hali da ake ciki